sunana dai alhaji abdullahi bz1 garkuwan jam'iyyar pdp abin da ke taba da ni wannan fili mai albarka na farko da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina so in janyo hankalin janar muhammadu buhari ya sani fa ya sani fa yan najeriya da suka zaɓe shi wajen mata hakkin mutum miliyan 220 nan yana yana kan shi ne fa in aka kashe ɗan kaza ba da haki ba allah sai ya tambaye shi al'ummar arewa sun zama sun zama saniyar ware a najeriya wanda yake abin wannan abu ya fara akan fulani an ce yarba wannan saboda fulani suna masu kidnapping ne wannan yanzu abin da ya faru a wannan gari abin da ya faru a oyo dinnan na yarba da hausawa abin da aka yi ma al'ummar hausawa wallahi abin cin kashin ya yawa amma gwamnonin arewa janar muhammadu buhari don allah don annabi in ba za ka iya ba dan Allah dan annabi ka sauka ka sauka a wannan mulki naka don Allah don annabi da kun tore Allah umma ka abuda Allah annabi ka sauka dan mun gane ka fi jin yarbanci ka sauka tunda yarba wannan riban da muku a zuwan ka shekara shidan nan wallahi yarba aka inganta yarba aka raya an kashe arewa ana kashe mana mutane amma ka kasa fitowa ka magana in ba za ka yi don Allah ba har ka sauka Allah ji kan Obasanjo ba da ya mutu ba wallahi da Obasanjo ne a ranar zai nada zai nada state of emergency wallahi wannan gwamnan ya kamata a sauke shi a ba soja wannan jihar ya rike shine shine hankalin mutanen arewa zai kwanta kaga mu al'umma arewa musamman matasa wallahi mun samu tarbiyya kuma addini ya tasiri arewa inda zamanin jahiliya ne wallahi nan arewa sai an dauki wani abu amma kaga ko dan kaza bamu kashe ba saboda saboda addini muna da addini muna da tarbiyya amma kamata ce gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan abin da ake ma yan arewa an muna asarar dukiya an muna asarar rayuka wai me ake so mu zama ne me ake so mu ne wannan ba maganan siyasa ba ne an dai samu shugaban ƙasa wanda yake bai san darajar mutanensa ba ni ina gaya ma janar muhammadu buhari ya fi inganta ya fi inganta yan kudancin najeriya inda arewa wannan abun ya faru wallahi tallahi duk jihar nan ina ganin kai wallahi sai an kama matasa sama da dubu goma amma ka ga su ba mu ji abin da aka yi ba ba a jumta ba gwamnonin ma sun je garin neman sulhu matasan matasan yarba na sun ce ba za su shiga garin nan ba sai sun je sun yi ziyara a wani guri kana nufin arewa wannan abun zai yiwu ya kamata ya kamata buhari ka ba gana fa mu fa in ba gama mulkin nan ba arewa za ka dawo ba. musan kakkari in baka zauna a Kaduna ba za ka zauna a Daura ya kamata ka duba cin kashin da ake muna a Najeriya ya yawa wannan duk wanda ce ma akwai maganar zaben 2023 yana yaudaran kansa ne ba gaskiya bane kar a kawo mana siyasa wani abu an bai samu shugaban kasa an bai samu shugaban shugaban kasan da yake bai san abin da ke faruwa a Najeriya ba sai abin da aka je aka gaya mai inda Obasanjo ke mulkin nan kaga Obasanjo dan kudancin Najeriya ne ko wallahi sai ya cire wannan gwamnan ya ba soja ruku Bahar wai ko da ko da ke daman Bahar Baharin da muka sani da fa ba shi bane ba yanzu Garba Shehu ke gudanar da lamurorin mulkin Najeriya gwamnonin arewa inda maganar rabon kuɗi za a yi na shofi ko na paris club ko na wani ko wani magana ba su kuɗi da kaga sun taru gwamnoni arewa goma sha tara sun yi abin kunya gwamnoni hudu za mu sara muwa kaga akwai na akwai na zamfara akwai na sokoto ka gane akwai na sokoto amma a ce gwamnonin arewa goma sha tara abin kunya ya kamata ce kun yi zuga kun tafi wannan gari ku kwata ma yan uwanku yanci